Fondation Hirondel Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanin labarin. Kimanin miliyon 500 na kuɗin dola aka sanar jiya a babban taron Etazini Africa domin zartar da tsarin Compact MCC yankin Niger bene za ku ji rahoton wakilinmu na musamman a birnin Washington. 'Yan jarida 20 sun kasance a birnin Doso domin ɗaukar wani horo kan fact checking mai alaƙa da kariyar 'yancin yara cikin bayani a cikin shirin a rahoton musamman na wanga shirin zai kai mu ga samun masaniya na kungiyar yotori allah ta nordire da mambobin ke noman lambu masu sauraro barkanmu da yau alhamis 15 ga watan disamba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla compact regional niger benin a jiya laraba sha hudu ga watan Disamba a birnin Washington a aka rattaba hannu kuma aka inganta shi a hukumce. Sabgar ta gudana a gaban shugaban ƙasar Nijar da ƙasar Benin. Kumshin envelope mai fiye da miliyan 500 na dola aka zuba domin zartar da gine-ginen hanyoyi da kuma gine-gine a wasu fanni daban-daban. Wakilinmu na musamman Tarnan Fudai Ahmed ya aiko mana bayanin John Shock Mones ɗaya daga kakakin harabar gwamnati a sumani Shina ɗauke da fassara. Yanzu aka bayyana cewa kasar ku Niger na da alaka da Millennium Challenge Corporation. Akwai proje-proje da aka bayyana misali a kan sufuri. An yi kokarin gayyato fanni mai zaman kansa don a kulla yarjejeniya na kasuwanci domin bunƙasa ciniki mara shinge. Akwai yanayi da kuma tsaro. Akwai kuma batutuwa da dama masu haifar da fargaba. Mun san da su kuma muna tattaunawa da abokan hulɗa. Akwai batutuwan neman ɗaukar alƙawalin yin aiki da Afirka. Misali shigar da nahiyar Afirka cikin gungun ƙasashe ashirin masu ƙarfin tattalin arziki da kuma cikin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani ɓangaren 'yan ƙasashen Afirka da ke zamne a birnin Washington ƙasar Amerika a jiya a gaban rabar Maison Blanche suka yi zanga-zanga domin nuna kyamarsu ga gayyatar da aka wa wasu shugabannin ƙasashen Afirka a babban taron Afirka Etazini da aka buɗa ranar talata sha uku ga watan Desamba. Bari mu saurari rahoton wakilinmu na musamman a birnin Washington Tarnan Fudai Ahmed. Mama Ada, fasara mu ji. Africa! 'Yan Afirka da ke birnin Washington da masu ruwa da tsaki na kungiyar fararen hula sun yi tar da Allah wadda da yadda hukumomin Washington suka gayyaci wasu shugabannin kasashen Afirka a cewar su wasu sun zo kan karagar mulki ta hanyar da ta sabawa tsarin demokaradiyya. Nasir Sadin dan asalin kasar Senegal kuma daga cikin waɗanda suka tsara wannan zanga-zanga. Mu a mu na 'yan fafatuka mun yi kwaɗayin zuwa nan domin sauraron muryar saƙonninmu da ya sha bamban da na gwamnatocin Afirka domin kawo muryar matasan Afirka. Shi ma da ke halarta wannan zanga-zanga Sikse Masra dan adawa a kasar Chadi na ganin cewa idan Amurka na son taimakawa Afirka to bai kamata ta baiwa wasu 'yan siyasa galiho ba. Amurka idan tana son Afirka ta samu sakamako mai kyau a kan demokaradiyya da tsaro bai kamata a bar su suna abin da suka ga dama ba. Ƙungiyar haɗin kan Afirka ta tsoma kanta a ciki. John Shakomones, ɗaya daga cikin kakakin fadar shugaba, ya yi bayani kan yadda aka gayyaci wasu shugabanni. Mun ɗauki shawarar euh, ƙungiyar haɗin kan Afirka domin kowace ƙasa da ba a tsaida ba mun yi ƙoƙarin abin da yake yi wa. Ƙasashen Afirka 49 da tarayyar Afirka bisa goron gayyatar John Baidan suke halarta wannan dandali da zai ƙare 15 ga watan Disamba. A bana ma ƙasar Nijar na kan gurbinta da ta zo jeri na hamsin da tara bisa jerin da Reporter San Frontier ta bayyana kan 'yancin faɗar albarkacin baki na kafofin labaru cikin kasashe 180 na duniya a rawaitar rahoton duniya na shekarar bana. Ƙasar Nijar na ƙumshe da gidajen rediyo masu zaman kansu 67, gidajen talabijin 15 masu zaman kansu da cibiyoyin yanar gizo goma sha shida rsf na nuna cewar zuwa ranar ɗaya ga watan disamba 2022 'yan jarida 533 aka garkame a faɗin duniya domin kawai sun zartar da aikinsu. unicef tare da haɗin gwiwar babban kwamitin sadarwa ta shirya wani bada horo kan fact-checking zuwa ga 'yan jarida bisa tantancewar labaru masu alaƙa da kariyar 'yancin yara. Komi ke manufar wannan ba da horon? Wakiliyarmu na Hadiza Hassan tawa Musa Muhammad Murtala, mataimakin babban sakatarin CSA tambaya, Asumani Shina ɗauke da fassara. Aujourd'hui, du fait de l'avancée de la technologie, Yau kasancewar fasahar zamani ta ci gaba, binciken gaskiya na da muhimmanci sosai. Akwai labaru masu yawa da ke yawo, dole sai 'yan jarida da ke da nauyin nema a tattara labaru sun sami horo domin su iya tantance labarun karya. A wancan bangare, UNICEF da ke aiki don kare yara yana da muhimmanci sosai a sanar da 'yan jarida dokoki na cikin gida da na ƙasa da ƙasa kan kariyar yara. Muna so mu cimma burin inganta ayyukan 'yan jarida masu shirya rahotanni musamman akan hakokin yara. Letra de l'enfant A wani fannin kuma Majalisar Dokoki ta ƙasar Nijar a jiya ta amincewa sabuwar doka mai ƙarfafa wadda ke batu kan kariyar bayanai masu sirin ga mai su mahimman sauyin da ke ciki wato sun ɗau lissahi ne ga tasirin bunƙasa kimiyyar sa'o'i kan labari da sadarwa kamar amfani da biometri mai gado ne, done ouvert, video surveillance da kuma internet. a rawaitar kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar INP. Ba da karatun boko a cikin karkarun da ke da makiyaya na fuskantar matsaloli da ƙalubalai. Ɗauka misalin makarantar firamare ta komin ɗin Cirozirin cikin jihar Agades, raunin uwaye na tasiri wani bin kan ilmantarwar yaran a cewar Hamza Dauda, daraktan makarantar Ciro Public de ga bayanin da yamma Ahmed Failan. Euh, mafi yawan ɗalibanmu suna cikin iyalai ne matalauta. Abin da ya sa jadawalin aikin da muke ba ma samun mu aiwatar da shi. Ana tambayar kowane uban yaro ya biya jikka ɗaya sai dai iyayen ba su da hali saboda mafi akasarin yaran suna zowa ne makaranta ba tare da sun karya ba. Muna kira da abokanin hulɗa da gwamnati tsohon makaranta ce ajujuwanta sun tsufa ana iya samun sace-sace da haɗari saboda makarantar ba a ba katange ta ba akwai yiwuwar ma faduwar bangon gini kira da muke da shine ya kamata a duba waɗansu makarantu idan ana iya yin wani abu musamman gyara kyaure da kuma tagogi da suka lalace saboda iyayen ba su iya yi Mu dai tsaya a yankin Abzin a shekara 2022 adadin al'ummomin jihar Agades na kan kiyasin kusan mutum 700,000 idan aka danganta da sauran jihohin Nijar Agades ce mafi sassaucin karuwar al'umma komi ke dalilin haka wakilinmu Musa Mamman ya tambayi daraktan jiha na tsangayar ƙasa mai lisanin al'umma reshen Agades Muhammad Lawali Saidu Mamman Ada ɗauke da fasara. Yawan al'ummar agadarsa an kyasta shi a shekara ta 2022 zuwa hudu sabanin miliyan 24,463,174 na dukkan fadin kasa. Yawan karuwar al'umma agadarsa yana kashi 3.7 sabanin kashi 3.9 cikin 100 a cewar kidayar al'umma ta shekara 2012. Al'ummar agadarsa ba ta karuwa cikin sauri menene yake sa al'umma tana karuwa idan akwai yawan haihuwa da kuma karancin mace-mace yankin agadarsa ana iya danganta haka da kyautattawar lafiyar mutane domin yankin agadarsa game da batun kiwon lafiya na na biyu bayan yamai domin idan mata suna cikin kushin lafiya babu haihuwa da yawa kuma ta wani bangare adadin aikin yi na karuwa yana zuwa na biyu bayan Bari mu leƙa yankin Tilaberi, kai kawon al'ummomi game da satar bisashe dangance da rashin kwanciyar hankalin da ke afkuwa a jihar Tilaberi suna rage amfanin da matan da suka yi gushi ƙarhin gwiwa suna fuskantar rashin halin gudanar da ƙananan sana'o'i kamar yadda ta dora isi wahar kakakin matan ta bayyana ga bayanin da ta ma Asuman Abubakar. Tashin kwanciyar hankali shi dai ya kawo mu nan tunda mutum baya barin gurin shi don sauran shi sai dai saboda matsalar tsaro. Proje na ba mu taimako. Da farko dai sun ba mu gidaje, sun mana gini, suka rinka ba mu abinci, sun sha ba mu har ma ya kai wasu yanzu an ma da su, an daina ba su. Tun zawar mu nan ga mu nan dai zamne babu aikin wari babu na baki. Muna da asibiti, in anan babu magani sai mu je can babbar likita. In kun babu sai su rubuta mana ordonance. In kana da mutanenka sai su taimaka maka. In kun baka da sai dai haƙuri. mace tana son a taimaka mata kowane fanni muna son mu koma gida amma babu alamar haka saboda matsalar ta koro mu har yanzu ma akwai ta shekaran jiya ma an kashe wani mutumin mu cikin ɗakin shi Daga yankin babban birnin kogin Isa bari mu sai yankin Dandawa, garin Gatawani na cikin gundumar Gaya, mazamna wannan garin yawancinsu masarta ne, A shekarun baya a wanga lokacin ana samun kihi sosai, amma bana yanayin ya sauya a cewar wakilin sarkin Masartan Muhammadu Sani ga bayanin da ya yi. bana kihi sai hankali ruwa ya samu kuma kihin ina ga muna kaɗan kaɗan saboda ruwan bai da ba in ruwan ya ɗan ja kaɗan kuma ya turo shi ma kihi tun dai ruwa na turuwa kaɗan kaɗan bai tafi haka nan kai ka tarunka wanda a samu dan kaɗan da wanda bai wuce kihin ya ba zuwa can gaba kuma an Allah sa ruwan ya fara jayewa ana samu matsalolin da kamun kihi abin haƙo abin haƙo yanzu ya yi tsada tara in ba kayi da yawa na ba ba ka samu gashi abin ya yi tsada kwarai muna so a taimake mu da kayan aiki kamar taru haka zuwa mamari haka abin da dai ba sarki ga so a taimake su bari mu kammala da ƙwallon ƙafa. Tawagar ƙwallon ƙafa ta Faransa a jiya da yamma a karon kusan ga na ƙarshe na kofin duniya Lions d'Atlas na Morocco, Faransa ta ci su da raga biyu ba ko ɗaya, sakamakon da ya baiwa Faransa damar zuwa buga karon ƙarshe na neman kofin duniya da zai kasance na biyu bi da bi. ga ƙasar Faransa. Wannan tawagar ta Faransa za ta fafata da Argentina a ranar Lahadi 18 ga watan Desamba na wannan karon ƙarshe na aji 22 na kofin duniya Qatar 2022. Mambobin kungiyar Yotori Allah ta Nordire na aikin lambu akan wannan balbalin da furojen ƙasar Italiya Turazio ya ba su albarkacin wannan aikin manoman na samun abin biyan bukatun iyalansu. Bari mu saurari rahoton Asmanu Shina. Hilin Yotare Allah na unguwar Norjire Lokoto a gunduma ta biyar ta da'irar Yamai na daga cikin hilaye guda ashirin da Projen Troye ya gyara don gudanar da ayyukan noman rani. A kan hilin mai faɗin kimanin eka ɗaya, jama'a na noman kayayyaki daban-daban na lambu, ayyukan da kuma ke ba su damar biyan bukatunsu. Amadu Ali da kuma ake kira Alzuma na daga cikin mutanen da ke aiki a wannan hilin. A wannan lokaci muna noman shu, obershin da albasa da dai sauransu. Yanzu lokacin shu ne, nan ba da jimawa ba za mu shiga takon kwamba da danginsa yanzu haka muna da dankalin turawa da ke cikin ƙasa da za mu dasa nan gaba da da Allah za mu yi girbi mai kyau domin mallakance aikin nomansa kuma ƙasa tana da kyau. Kwabecin hilin projen ya taimaka wa gungun yautar Allah da wasu abubuwan don ƙarfafa musu gwiwa. Hassan Sunda injiniya a ƙungiya mai zaman kanta Ter Solidali ya yi ƙarin haske. An samu wani taimako na kayayyakin noma su irin shuka muna da takin zamani da kuma ƙananan kayan noma bayan waɗannan waɗannan akwai kuma jerin horo kan dubarun noma da kare noma wasu jerin horo ne da aka yi domin karfafa karfin kwarewar mambobin gungun manoma a wannan hili na yotar allah da ke nesa da kogin isa projen a ya haka wata rijiya domin baiwa ma'aikatan lambu damar baiwa shuke-shuken su ruwa rijiyar na aiki ne da hasken rana a tahiru idi shine mai kula da wannan fanni a nan bisa rijiyoyi mun zaɓi mu haƙa alluna sola biyu biyu domin bai dace ba a bari rijiya ba ruwa tana iya cika da ƙasa daga baya. Tsarin da ke bisa rijiya an haɗa su ne da tarko guda amma suke ɗauke da alluna biyu maimakon hudu yana janyo ruwa amma ba kamar a isa ba. Bisa isa kuna iya janyo cuba hudu ga awa amma a nan kuna iya janyo cuba biyu biyu da rabi ga awa. Ilaharin jama'a na hilaye ashirin sun sami horo kan yadda ake kula da kayayyakin baiwa shirke-shirke ruwa saboda haka za su iya tafiyar da dukkan ayyuka da kansu nan gaba. masu sauraro abun da ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina kuɗan badan da Arlit mun gungu ke muku sallama ga kuma Hasumi Guruza ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a ci gaba sauraro lafiya.